سنتي القائل وقوله الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو آه منا 29 ko 30 ko muna yau 29 ga watan safar hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan tara shekara 2022 a wannan masallaci wato masallacin abu ubaida da ke nan bypass masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri wanda wannan shine majalisi na daya kamar yadda muka yi yan uwa alkawari yau ne zamu fara gabatar da karatu cikin littafin ƙa'idu shi ko al a shari'a wa harifin qur'an yan shi'a masu imamai guda goma sha biyu na ƙarya da zur da kuma yadda suka ce saboda wannan aƙidar haƙƙur'ani an jirkita shi wannan shi ne suna haka za mu ga cewa a cikin mukaddima a mutane za su gani wanda suke biye da mu dangane da matsayin waɗannan mutanen akan alkur'ani wanda ya rubuta wannan littafin shine wato muhammad bin abdulrahman sai shi ya rubuta wannan littafin littafi ne da kwata-kwata bai kai shafi 200 ba da kwantatsinsa da komai amma mutane za su ci karo tun da ya yi keɓance shi ne kawai akan alaƙar su da ƙur'ani ababen da baka yi tsammanin za ka ci karo da shi ba za ka ci karo da shi saboda haka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba a ba da bismillahir rahman rahim kuma muna addu'a ga mutanen da suka ba da kuɗin su aka buga wannan littafin da yawa ya shiga hannun mutane kuma za mu ci gaba da bugawa insha Allah al-muqaddimatu gabatarwa malayin alhamdu alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa usalli wa usallim ina yin salati da kuma neman ƙara tsira da aminci ala nabiyina akan annabinmu waye annabin nan namu shine Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina cikamakin annabawan da babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayansa hadisi ya tabbata cikin littafin al al-bukhari annabi ya ce inna masali wa masalin anbiya min kabli misali na da misalin annabawan da suka zo kafin ni sai ya ce ka masalin rajulin kamar wani mutum ne bana baitan ya gina gida fa ahsanahu wa atqanahu wa ajmalahu i kyautata gidan i kawata shi yace illa labinatin fi fi zawiyatin min zawayahu sai wani guri da ya bar wato kwana guda daya a sai ya ce faja'alan nasu ya tsufu na waya ajabu na lahu gida ne an gama ginin shi ya kankaru ya yi kyau mutanen kowa kewaye gidan sai ga ga gida ya kai gida amma ga guri ɗaya da ya kamata a sa bulo ginin gidan ya gama cika sai manzan Allah ya ce fa'anan labinatu wa ana khataman nabiyyi ni ne cikon wannan bulanta da babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayana wa imamul na kuma shine shugabannin duk wani mutum da ka sani yana jin tsoron Allah wa ala alihi da mutanen gidansa at-tayyibin at-tahirin masu dadi tsarkaka wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gabaki daya ta wannan kalma ta kace sahabbai ajma'ina a gurin in shi'a laifi ne saboda su a su sun kasa sahabban gida biyu sun ce akwai munafikai duk sun tura su cikin sahabbai mu kuma a gurin mu munafiki bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabi bal ma hasali a aqidar zagin sahabbai wa ya fara munafikan su suka fara zagin sahabban annabi a Madina Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha sai tiyarati wai suwaye wawaye sahabban su ne wawaye to shine malam yace fa innani ni dinnan uwajjihu risalati ina fuskantar da wannan risala ta awa hazihi ila kulli shi'i ga dukkan wani ɗan shi'a isne ashari wanda ya ƙudurce waɗannan imaman guda goma sha biyu waɗannan imaman guda goma sha biyu ahalis sunna ne ma'ana akan sunnar manzan Allah suka rayu ba wani wanda yake da alaƙa da shi'a alaƙa ta kusa ko ta nesa sai alaƙa ta da'awa kamar yadda ka san kiristoci ba su da alaƙa da annabi isa sai alaƙa ta da'a sai da na ali shine na farko al'imamu hassan al'imamu husaini sai ali zain al'abidina har zuwa ƙarshe so a wayannan su suka nada sannan abinda mutane ba su sani ba shi'a mai imamai guda goma sha biyu ita kanta ta kasu ya kai gida kusan ishirin ba ma'ana yadda ka ga wayannan tsarinsu guda goma sha biyu imamantu akwai wata shi'ar ita ma mai imamai sha biyu wata ma mai imaman sha biyu wata ma mai imaman sha biyun da sun kai gida wajen ashirin kowace tana da imami sha biyu ita kanta wannan ɗin amma wadda muke magana yanzu ita ce wannan wacce ake ɗauko kwangilarta daga iran aka shigo mana da ita najeriya wacce su zazzaki suke yi ta samu zalawan da duwan ɗan shi a najeriya to ita muke magana shi ne yake ta yi taƙabbalin naƙadar bina wanda zai yi ƙoƙarin wato karban gini mai ki wanda ba jabu ba bi ruhin tsayi da kuma rai mai tsarki wa kalbin maktu da zuciya wacce take buɗaɗɗiya wa aqalin mustani da kuma hankali wanda zai dinga haskaka maka wajen gane abubuwan da ya kamata ka gane sai yake hadihir risala wannan risalar innama hiya kashfun to yayewa zaki. an haƙiƙatin akan haƙiƙanin al'amuran da ya jihalu hal kasiru min abna'i shi'a da yawa daga cikin yan shi'a sun jahilci wannan matsalar kuma tattaunawan mu da su kuna iya gane cewa maganar da na faɗa musu cewa na san gidanmu na san gidansu ba su yadda ba amma yau da gobe tana tabbatar musu da haka an fahimta yi to sun ji shi sa na ce muku farko duk wanda ke so ya kashe ka abinda zai fara shi ne baka da jahilci to da zarar ya bakka cikin duhu to duk bala'in da yake so ya dora maka sai ya dora maka to shine yake cewa ahlus sunnati da kuma su kansu ahlus sunna akwai abin da ba su gane ba dangane da shi'a shi yasa nake cewa kakka dinga yaudarar kanka mutum ne ya rayu da annabi shekara 23 da shi ya ka fara addini sai ya karɓi musulunci har ya samu alfarmar aka rufe shi ga annabi ƙarshe sai wani ya ce bai yadda da musuluncin wannan mutumin ba kai kuma kana musulunci a kaduna ba amma san hannun wa ka karba ba sai ya ce ya yadda da musuluncin ka amma bai yadda da musuluncin wancan ba ai ko renin hankali a ciki to da yawa ba su fahimci shi'a da wannan ma'anar ba to sai yake cewa wahiyatu qadi ulama shi'a al-ithni ashariya ita ce aqidar ɗan shi'a bi anna al-qur'ana al-karim wannan al-qur'anin mai girma alladhi baina aydina wanda ke gabanin yake hannun mu al'ana yanzu muharrafun wa naqisu an jinkir an ta qur'anin sannan akwai ababan da aka tauye wannan fa wanda take biye da mu akwai yanzu cikin satin nan da ya wuce cikin karatun da na yi na saka muryar da bidiyo hoton wasu ƙushin mari yana faɗa cewa wannan ƙur'anu na ƙur'anun na wasu wannan ƙur'anin da ke hannunmu da muke karatu da shi ƙur'ani ne na nasibawa me yake nufi da nawasik a gwamnatin abubakar da umar da usman aka haɗa ƙur'anin nan a gurinsu da abubakar da umar da usman nawasik sai ya ce sannan ƙira'atu na ƙira'atun nawasik kuma ƙira'at da muke karanta ƙur'ani ne ta ƙira'a ce ta nasibawa sannan na kawo bidiyo na wannan abdulhalim al gazi wanda yake faɗa cewa hafsu duk akwai guraren da ya ta ya kawo misali da inna alaina lil huda wa inna lana lil akhirati min yace asalin ayin inna aliyan lil huda ne yace wa inna lahu lil akhirati wal ula yace haka yake a qira'an ahlul baiti wannan ba wai labari muke baka ba a'a muna da shi malaman da suke rayuwa a wannan zamanin na shi'a da ransu da su na bidiyo mai motsi har ma suna faɗa cewa gwargwadon abin da ya zo a littattafansu na ruwayoyi a kan ƙur'ani ya kai haddi na mutawatirin da idan ka ƙaryata a imma na ahalar baita akan wa'annan ruwayan kana iya zama kafiri wannan duk muna nan da hotonsu na bidiyo ba wai sauti ba to sai ga shi kamar yadda za ka ji wannan ita ce a su to mazdari na farko na shari'a shine ƙur'ani sai zamanto mutane suna da matsala da shi ya za kai ba za ka nama kana da matsala da su ba shi ya sa mafiya raunin mutane wajen alaƙar su da ƙur'ani ta ɓangaren karatu su ne shiya su ne to shi ne malin yake faɗa ke cewa wa inna al kamila al-ƙur'ani cikakke huwa inda inna ma huwa inda al-mahadi al yana wajen mahadi wanda suke jira jiya wanda suka saurari debate din da muka yi mai tsawon awa hudu da rabi akan jiwadil misya akwai dan shi'a da ya shigo yake cewa ina zagin a'imma a ina faɗan maganganu akan na ce a ina na zagi al-imamu hasan ko sayyidina ali ko hasan ko husaini wannan ban ta nace aqidar mu ta sunna mutanen kirki ne ba mu da kowace matsala da su sai ya ce yana faɗan magana akan mahadi nace ta ai wannan mahadin da kuka ce ya shiga ko ku ta shafa ai ni ba ta shafe ni ba ni mahadin da nayi imani da shi zai zo ta zuriyar hasan ne ba ta zuriyar husaini ba sannan zuwa zai gyara ba ɓanna zai ba ko kuma mahadinku da kuka ce zai zo daga ciki zai zo da ƙur'ani sabo to shi yasa da daga ta yi daga sai ga shi masu jin hausan sun tabbatar da cewa e akwai wani ƙur'ani da annabi ya bar duniya kafin ya bar duniya ya kira sai da na'adi ya dinga faɗa masa yana rubuta fassara to wai mai fassarar ne mahadi ya gudu shi ya shiga wancan kogon amma dai ƙur'anin da wannan da wancan diɗɗe ne amma dai yana haɗe da fassarar da yanzu duk duniya ba wanda ya san wannan fassara ya shige kogo da shi kuma ba ran da za a san wannan fassara sai ran da ya fito duk duniya ba wanda ya san wannan fassarar haka suka faɗa da hausa to shi ne nake ƙarya ne kuma kogon fa na nuna ma wasu shi sun ga kogon rami ne ɗan kaɗan aka ce yana ciki yau sama da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu a wancan lokacin da suka ce ya gudu an ce ya jin tsoro ne kada a kashe shi yanzu iran tana da makaman nukiliya a wancan lokacin idan iraki tana hannun saddam mai hanyar zai na jin tsoro to yanzu iraki tana hannunsu amma har yanzu da take hannunsu suke mallaki makamai da komi har yanzu tsoro yake ji yaƙi fitowa to kuma gwargwadon ruwayoyin shi'a ba magana ba ce ta cawai ƙwar'ani mai fassara wai gundaran bakin da na hannun ba da na hannun shi ne amma akwai fassara da aka yi da shi ya shiga kogo ƙarya ne za ku ji cewa ba wai fassara ba ne a'a ƙura'anin gaske wanda na kawo ruwaya cikin biharun anwa da kuma littafin sulaimu bin kaisin wanda shine littafi da aka fara rubuta a ƙina shi a sarar ali muhammadin sun ce wannan shine ƙura'anin gaske da mahadi ya shige da shi cikin kogo kuma za a yi ta jira sirrin da ya fito saboda haka sun ce duk wannan fasarorin da ake ta yi istihadi ne kawai sai da ya fito za a san fasarar gaske to shine malam ce wa inna hadha al-istiqa wannan huwa kufurin sarih kafirci ne tsantsa Wata takdhibul lilƙur'ani kuma qaryata al qur'ani yake cewa fa innal qur'ana al karim al mai girma wanda yake saman mai baina aidin nasi wanda ke hannun mutane a yanzu huwa kalamullahi shine zancen Allah allazi anzalahu ala abdihi wa rasulihi wanda Allah ya saukar da shi ga bawansa kuma manzansa wannan ita ce aqidar musulmi waye wannan ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad biwasitati jibril alaihi salam wanda ya ramanto tsakiya wajen kawo sakon shine mala'ika jibril Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin shine bi alfazihi al-arabiyya da lafuzan sa na larabci wa ma'anihi al-jaliyya da ma'anonin su inda suke a fili wa huwa mu'jizatur rasul wannan alqur'ani mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hujjatuhu kuma ita ce hujjarsa وجعله الله دستورا Allah ya sanya shi ya zama kundin tsari na rayuwar mutane yasa lokacin duk da al'umma take ganin akwai wani tsari da zai gamsar da ita sama da tsarin Allah da isaukar na ƙur'ani to ta riga ta samu matsala don wanda ya halitta ya fi kuwa sanin abin da ya halitta ya fi kuma kowa sanin me ya kamata halittar ta rayu a kan shi ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya halitta to tsari kuma ba ran da duniya za ta zauna lafiya ko dai sai ta dawo ta aiki da littafin ko ta kwatanta aiki da littafin sai ta zauna lafiya sannan wani birasan sannan fitila ne kalmar nibiras ana faɗanta da ma'anan asadun ana ce masa nibiras sannan shuja'un sadauki ana ce masa nibiras sannan sinanun rumin tsinin mashi ma ana ce masa nibiras sannan misbahun haka fitila sannan ƙuduwatin wa amsalin kowa misalin abin koyi wanda ake buga misali da shi ana ce masa nibira to wannan ƙur'anin ya zaman to fitila ne da kuma abin da za a yi koyi da shi linnasi ga mutane ya hataduna wanda za su shiri bai hidahu da shiryarsa waskiraɗin sannan ya zamanto tafarkin da wato ya siruna za su tafi ala na hajihi a kan hanyarsa wa imaman sannan jagora ne ya taduna bihi wanda za su yi koyi da shi wa huwa al-mahfuzu bayna duffatay al shi shine abin da aka tsare tsakanin bangwaye guda biyu al-mabdu wanda ake fara shi bi suratul fatiha da ka kuskure ne wanda suke zuwa su ci qur'ani tun daga bakara hannasi a in ka tashi ce ka dai qur'ani tun daga fatiha ammi wani saboda ya rena suratul fatiha kullun yana karanta ta kullun yana ganin ba ta da yawa suratul baqara ita ce ba ta da yawa in ya tashi sai ci qur'ani tun daga bakara hannasi a wannan kuskure ne ka ce qur'ani tun daga fatiha hannasi domin malaman da suka san ƙur'ani sun yadda cewa duk abin da ka gani a ƙur'ani to ita suratul fatiha kamar kanun labaran ne gaba ɗaya daga suratul baƙar har ƙarshe zai warware maka abin da suratul fatiha ɗin ta ƙunsa wannan yasa ake ce mata ummul kitabi to shine malam yake cewa wato wal maktum wanda aka cika shi bi suratul nasi da suratul nasi. al manqulu ilaina bi tawatur wanda aka ciranto shi daga zuwa gare mu ta hanyar jama'ar da al'adance wa'annan mutanen ba zai yi ba a ce sun yi ƙarya a tawatur yanzu mu ɗauki jihohin najeriya yanzu guda goma arewaci sha tara a zamanin da ba waya ba mota ba mashin sai raƙumi ko doki ko daki kana neman wani labari kwaya ɗaya sai ka zo nan garin kaduna kuma wanda ka zo neman labarin a gurin shi mutumin kirki sai ya baka labari ka tafi kano aka baka irin wannan labarin sakwata haka ina ne mutanen da ka tambaya mabambanta ba tare da wannan ya san wannan ba wannan ya san zai tambaya sai suka baka labari iri ɗaya dan Allah al'adance zai yi wa ake kuma dukansu ƙarya suke bai taɓa yi wa to ta haka hanyar alƙur'ani ya zo mana fa kitabatan ta fuskar rubutunsa shi yasa za ka ga yanzu akwai wasu jahilai irin waɗannan na Misira? sai ga mutum kawai ya ji ya ɗauko wata aya sai ce wannan ayar katsa kuskure ne saboda wai ta saba ma ka'ida ta imla'i bai san miskini cewa ba imla'in qur'ani daban ka'idar imla'i ta rubutu daban ina fata an fahimta wa mu shafa mushafahatan da kuma yadda aka karɓi qur'anin baki da baki jilan an jilin daga jama'a zuwa jama'a haka aka dinga yi na taɓa ganin shi Muhammad Hassan yana ba da labarin cewa akwai wani profeso ne sun zo a Minna a aikin haji don shi ƙur'ani ba a iya karanta shi ta hanyar kawai ka san ƙawa'in na larabci wallahi dole sai ka zauna ka koyi talakinsa daga bakin malar sai aka zo za a yi abin nan na ƙur'ani wannan ya karanta wannan ya karanta sai aka ce ya fara karanta wallahi da zai fara karanta suratul baqara sai ya karanta a alam zalikal kitabu la za ka ce masa aifur ba alam ba ne saboda shi ya kalla alifun da lamun dawa ya ɗauka yadda ya ga alam a nan daidai yake da alam na sharaha da alam tara kai ba bai gane cewa a wannan hurufin a ba ne daban da yadda ake karanta su alif lamim ake karanta sai ya ɗauka cewa haka za a karanta su to shi ne yake cewa mahafuzan an tsara alƙur'ani min ayi tagayirin daga kowane irin canji musanan abin kiyayewa ne min kulli tabdilin daga kowane irin jirkitawa misdaqan liqaulihi ta'ala saboda gazgata fadin Allah ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da azzikir wa inna lahu lahafizuna kuma mu masu kiyayewa ne gare shi nayi magana a wasu munasabobi nace kalmar zikir kalma ce wacce take mushtarika daga nan ne zaka ga wasu suna samun galat sai su ce Allah ya alƙawarin zai tsare Qur'ani biya alƙawarin zai tsare hadisi ba wannan maganin kuskure ce duka guda biyun Allah ya alƙawarin tsare su domin da mun faɗa mun ce asali idan malamai suka ce alhafi ba ma mahaddacin ƙura'ani suke nufi wanda ya haddace hadisan manzan Allah suke nufi domin a duniyar malanta a da ba a dauka cewa kana iya malanta ka haddace Shi shine matakin farko a cikin karatu wannan shine matakin farko to shine malam yake cewa wa qaulihi jalla wa ala jalla dhikruhu la ya'tihi al-batil banna ba ta zuwa ta gaban min bayni yadihi wala min khalfihi ko ta bayan sa wannan farkon ayan Allah ta innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum sai yace wa innahu kitabun aziz littafi ne mabuwayi kwanan nan naga da shuraif a ah, da sudais da wani babban malami a jami'atul azhar na ƙur'ani gaba ɗaya wallah ya zo karanta alif wannan alhamdulillah alif lam mim zalika alkitabu la fi hudan lil sai karanta zalika alkitabu la rayba fi hudan lil mahir da ya zo yana karanta wata aya ina ganin a ina ne a cikin suratul ankabuti masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadhat bayta wala ayin da ta makale mai sai da ya maimaita ya je dawo wadan so shida a na bakwai sannan aka mai gyara ya dau saboda buwaye qur'ani sudais yana karanta ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun akan wannan ayan wala junubun illa abiri sabilin hatta taktasibi walla haka yaje ya dawo yaje ya dawo da kira aka iya yin gyaran sannan ya dauka ya ci gaba saboda littafi ne wanda yake wa guwaye. to yadda Allah ya ce wa innahu kitabun aziz sai kaga wallahi inda ka fi ko ina iya karantawa inda dan karamin yaron kama in yana bayan ka yana iya gane cewa kai kuskure wata rana wallahi sai kaga ka zo karanta Qur'ani gurin ya makale kayi kayi kayi yazo kuma ya ki zuwa din to sai Allah ya ce la ya'tihi al-batil banna ba ta zuwa min bene ne wala min khalfihi tanzilun min hakimin habib wannan shine to kasancewar cewa banna ba ta zuwa ba wai ana nufin cewa wasu ba za su iya kirkira banna a matsayin kishiyar qur'ani bane a'a in sun kirkira baka isa ka zo da abin da zai kawo mu qur'ani matsala ba yanzu na kawo cikin wayannan kiristocin wanda asalin sa dan ne ina ganin ya zo ya kirkiri surori irin su suratul fashiya kuma ya rera tilawa sai ce qur'ani amma kana ji ka san kalmomin da ya amfani da su daga qur'anin ya sata ya da ya rera tashi qira'a ne ce qur'ani ne tunda qur'ani an yi tahaddi an ce in Aisha a kawo misali to shi ma gashi ne ya kirkiri haka na akwai wani a Sudan ya da ya kirkiri wata sura ya sa mata suna suratu dafur kuma ya rera qira'a ce ce dafur wa ma adraka ma dafur ya ce sura ce ta ƙur'ani amma kana ji ta gane kawai shirme ne sai yake cewa wala da anzalallahu zalallahu jalla wa ala kutuban Allah ya saukar da littattafai kasiratan masu yawa ala rusulihi akan manzanninsa walakin al sai dai hikima wato walakin li sai dai saboda wata hikima arada ha wanda shi Allah subhanahu wata'ala ya nufi lam ya ta'ahad bi hifziha Allah biya alƙawarin cewa in tallata tafan da suka gabata zai tsare su ba bal a'a ja'ala hifzaha Allah ya sanya tsare ta mas'uliyatan mas'uliyata man wato ta zama ta matsala ne ta waɗanda aka kawo littattafan kama qala jalla jalaluhu kamar yadda Allah ya ce inna anzalna at-taurata mu muka saukar da at-taura fiha hudan wa nur a cikin ta akwai shiriya da haske ya hakumu bihan nabiyuna alladhina aslamu annabawan da suka min kauya zuwa ga Allah da ita suke yin hukunci lil ladina hadu ga yahudawa war rabbaniyuna da malaman da suke wa mutane tarbiya wal ahbar wannan malaman kristoci da kuma malaman yahudawa bimastuhfizu min kitabillahi saboda abinda aka ba su na su tsare na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma akan wannan amanan suna ba su ba da shaida lokacin da Allah ya bar littafin ya ce su tsare sai suka jirkita littafin sai suka yi haka to shine malam yake magana to da waccan ayar da ya kawo karkashin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da kuma wannan ayan al-Imam al-Qurtubi a cikin suratul hijr wacce waccan ayar ita ce aya ta shida ya kawo wani asari isnadi daga Abdul Aziz bin wanda bai cikin littafin ko al-Ma'ruf har zuwa inda ya kawo cewa a na Hussein bin Fahamin qala yace sami'tu Yahya bin Aksam kulu. ya ji wannan Yahya yana tsakanin kana lil ma'mun ɗaya daga cikin sarakunan musulunci da aka yi ma'mun wa huwa amirun izzaka shine shugaba a wancan lokacin majalisu nazirin yana da majalisi da ake zauna a tattauna matsaloli da suka shafi addini fa dakala fi jumlatin nasi rajulun yahudiyyun wata rana ana zaune ana tattauna masa'id sai ga wani bayahudi ya shigo cikin mutane hasanu saubi ya sa tufafi masu kyau sannan hasanu ga fuskar ta kyakkyawa tayyibur ra'iha sannan kanshin sa yana da dadi qala sai yake cewa wannan bayahudin fa takallama sai magana sai ya zama tufa ahsanul kalam wal ibara mutum ne da Allah ya bashi iya magana qala sai ce falamma an taqawwada al-majlisu lokacin da majalisi ya gama aka watsa tattaunawa da ahul mahamun sai ma'amun ya kira shi fa qala sai ce masa isra'ilu kai isra'ila ne fa qala lahu ce eh qala sai ce masa fa aslim ka musulunta mana wa wa'adahu zan maka kaza in ka musulunta faƙalar sai ce dini wa dinu abadi. sake ba zan shiga ba ina kan addini na da addinin iyayena ya ce wani sarrafa sai wannan ba yahudan ya juya da ya juya ƙala sai ya ce falon maka na da sanatin lokacin bayan shekara ɗaya ta yi ja ana musulman sai ga mutumin da na ciye musulunta zan mai kaza zan mai kaza zan mai kaza ya yana kan addinin iyayen shi sai ga bayan shekara ɗaya ta yi ya dawo ya musulunta qala sai yace fa kallama alal fiqh a cikin shekara ɗaya sai ga shi da ya dawo musulunta idan yana tattauna fiƙihun musulunci zaka yi mamaki kuma wato fa kalama kuma yana da magana mai kyau falamma taqawwada al majalis da al ma'amu, lokacin da majalisi ya ƙara watsewa sai ma'amu ya kira shi wa ya ce alasta sahibana bin amsi ba kai bane wanda ka zo mana shekarar da ta wuce qala bala sai ce eh, ni ne qala sai ce to fa ma kana sababu islamika to menene dalilin da yasa ce ka musulunta kace a'a amma bayan ka tafi sai yanzu gashi ka dawo ka musulunta fa ma kana sababu islamika qala sai ce in saraftu min hadaratika na juwa daga wannan majalisar taka fa ahabbtu an amtahina hadhihi al-adyan yace sai na so in jarraba dukkan addinai wa anta ma amatara ni yace tare da abin da kake gani tattare da ni yace hasanul na iya ainihin wato rubutu mai kyau fa amattu taura taurata sai na dimfara a taura yace fa katabtu salasa nusakhin sai na rubuta kwafi guda uku nata da shi bai hude ne yace sai ya ɗauki a taura sai ya rubuta kwafi guda uku yake cewa fa zittu hawa na ƙastu. da na zo sai na ƙara wani abu sai na rage a cikinta wa da kaltu halka nisa ta na je na shigar da ita toci fashtur ya tsimini ya ce haka na siyar musu ba su gane na ƙara wani abu ba na rage ya ce wa amattu ilil injin na dawo na sake ɗaukar injina ya ce fa ka katabtu salasa rusakin na sake rubuta niska guda uku ya ce fa zittu fiha wa na ƙara wani abu na rage wa a ha? na shigar da ita wato gurin da suke ainihin wato ibada sai na siyar da ita ya ce wa amattu ilil ƙur'ani fa salasa nusafin ya ce sai na zo na ɗauki ƙur'ani sai na rubuta shi kuma kwafi guda uku ya ce wa zittu fi hawa na ƙasku na ƙara wani abu cikin ƙur'ani sai na rage wa da kaltu ha alwarraƙina sai na ɗauka na je inda ake siyar da littattafai fa tasaffahu ha yace sai suka bude falamma an wajadu fiha ziyadata wan nuqsan yace amma suna bude qur'ani suna fara karantawa kafin su ga musu siya a matsayin nuskar da za a amfani da ita a buga dan a sayarwa da mutane yace sai gashi sai suka samu a cikin qur'anin da na kawo musu akwai azziyarata wan nuqsan akwai ƙari akwai rage yace ramau biha sai suka jifa da shi falam yastaruha ba basu siya ba yace fa alimtu anna hadha kitabun mahfuz yace daga nan na san cewa wannan littafi ne wanda aka tsare shi yace haza sababu islami yace wannan ne sababin da ya sa na musulunta to wannan malamai suna kawo shi karkashin na hannun zallar zikira wa inna lahu zuna. mu muka saukar da alqur'ani kuma mu ne zamu ainihin wato tsare shi da haka zamu ga cewa imam al cikin duniya watakila in lokaci ya bayar ma yi magana akan baitukan amma ya yi magana kwaran gasken gaske akan abin da ya shafi alkur'ani da matsayinsa da girmansa da kuma ainihin wato darajarsa to wannan kun ga kaɗan daga ciki kenan to shine malam yake cewa hifzullahi lil ƙur'ani kari. tsarewan Allah ga alkur'ani tamassala bis sahabati wato ya fara zama abun koyi ne ta fuskar sahabbai tabi'ina da tabi'ai wa atba'ihim da kuma waɗanda suke mabiyansu alladhina bazalul juhud alazim wanda suka ba da kokari babba li jam'il wajen tara alqur'ani wata tadwinihi da rubuta alqur'ani wa hifzihi da kuma tsare alqur'anin wata hafizihi da kuma haddata alqur'ani shi yasa za ku ga asali daga baya ne fa da aka sami matsala ilimi ya dawo a rubuce amma da ilimi a kirji yake ba a rubuce yake ba shi yasa kaga qur'ani da ya tashi zai ba da shaida a su cewa yayi bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm da haka da aka zo za a hada qur'ani abu biyu aka kalla kitabatu wato rubu abinda ka haddace a kirji da kuma abinda yake rubuce da haka ko ka zo da abu a rubuce ka ce qur'ani ne dama ko wanda suna da qur'anin aka in abin da ka zo da shi na rubuci ya saba ma abin da yake mai na haddace ajiye maka shi za a yan san cewa ba ƙur'ani ba ne to shi ne malin yake cewa ya abu na shi'a ya ku 'ya'yan shi'a al'isne a shari'a wanda suke cewa suna bin imamai guda goma sha biyu ya ce innal imana imani da sihatul ƙur'anil kare cewa alƙur'anin nan na Allah subhanahu wa ta'ala ingantacce ne bai da matsala asalin min usulul din to dole ya zamanto asalin daga cikin usul na addini wa arkanihi sannan ya zamanto rukuni ne daga cikin rukunin addini din nan gaba za ka gani malamai nawa ne a da a shi'a suka ce wannan ƙur'anin bai da matsala sannan menene dalilin da yasa suka faɗi wannan sannan zai faɗa maka cewa dalili guda uku ne yasa yan shi'a suka ce ƙur'anin nan yana da matsala zai faɗa maka sai yake cewa wal kafiru bihi wanda ya kafirce ma ƙur'ani walau bi harfin min hurufihi ko da harafi daga cikin haruffansa faqad kafara bi ke ya kafirce ma alqur'ani wa bi usulin min usulid din da kuma usul daga cikin usul na addini wa inna adam iman rashin imani bi hibdil qur'ani da tsare alƙur'ani wa siyanatihi da kuma kiyaye alƙur'ani ɗin ya jirru ila karin ƙur'an yakan kai mutum zuwa ga musun alƙur'anin wata aƙilin shari'a da kuma kore shari'ar ga baki ɗaya allati ja a biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita li'annahu hina za domin a wancan lokacin yahtamilu fi kulli ayatin min ayatil qur'ani zai iya dauka kowace aya daga cikin ayoyin alqur'ani annahu waqa'a fiha tabdilan wa tahrifun wallahi kwanan nan ina da maganan Aliyu Kaurani daga cikin malaman su da yace ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum majlisa ahlil bait yace wannan ayar tahrifi sahabbai suka yi amma ba nan bane wajenta yana fata an fahimta wannan wa suke ce masa alƙazuwini cewa yi inna Allah hastafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala ya ce a cikin ayar akwai wa ala Muhammadi yace amma lakin haza hazafuha sai dai mutanen da suka zo haɗa Qur'ani sun goge sun cire wa ala Muhammadi haka su faɗa wannan duk muna da shi fa da bidiyon da komai ba malaman wannan zamanin na Shi'a kuma tare da kashe sa in dan ya ce maka ya yarda da Qur'ani ka tambaye shi wanne kake magana wannan namun ko na koban ka tambaye shi in ya ce maka Qur'ani ba ƙari ba ke tambaye shi ka ce wanne kake nufi namun ko na koban da aka gudu da shi dan magana ce da take daukan haka to shine malam yake cewa wahina taqawul alihtimalatu lokacin da abu zai daukan ihtimali zai daukan kaza da kaza tabbatulu al itiqadatu da kuma abinda mutane za su kudirce ta ba Allah da shi shikenan babu tabbas zai lalace wal imaniyatu da abinda yake na imani ne sai ya lalace li'anna al imana domin matsala ta imani fala yakunu illa bil yaqiniyat ba za ka taba zama abinda zai zama to karbatse ba sai ta hanyar me sai ta hanyar yaqini shine abinda zai zama to ainihin wato tabbas ta hanyar me ta hanyar yaƙini wa amma bizzanniyati wal amma ta hanyar zato abu zai iya daukan kaza zai iya daukan kana to fala yakunu ba yadda za a ci wannan da shi za a gina wa mutane imani shi yasa wannan imama din da wulaya da khilafa da suka zo suka yi da'awa ta ƙarya muna faɗa duk duniya ta ji billahi allazi la ilaha illa huwa qur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa ba su da aya mu kama duk ayat da za su kawo don kare aƙida za ka ga shubuha ce kawai wadda ka da an samu wanda ya san abin da yake yana kawo ta kasan ta ina za ka rinke shi ba wani dalili sarihi sahihi a ƙur'ani da suke kafa hujja da shi wanda ka tsaye subut ne ka tsaye duk nasar da za su kawo maka ko da ka tsaye subut ne ta sai ka samu zanni dilala ne ma'anarsa ba guda ɗaya take ɗauka ba to kuma ba a tabbatar da aƙida da haka yanzu ayan muhammadun rasulullah wannan su subut ne dan alqur'ani yake ba mai shakka akan qur'ani ko sai dai su to cewa annabi Muhammad manzan Allah ne ka taba jin malamin duniya suna sabani aka ce maka to wannan ayar malamai tara dudun sun yi kaulani wasu na ganin annabi manzan Allah ne wasu na ganin ba annabi ka taba jin wannan sabanin to yanzu ayar ta zama to qat'i subut sannan qat'i dilala dan ma'ana ɗaya take nunawa yanzu qul wallahu ahad Allah ɗaya ne ka taɓa jin ana sabani ana ce maka to wasu sun yi sabani ana ganin Allah ɗaya ne wasu na ganin Allah ba ɗaya ne ka taɓa ji to a babin aqida abinda muka nema a gurin su kenan har yanzu su kawo mana aya a Qur'ani qat'i subut qat'i dilala babu wannan ayar a ƙur'ani sai dai su kawo ayoyin su shaƙe su da ƙarfin tsaye dole sai sun ba a su kuma dama Allah maɗaukakin sarki ya yi magana akan abin da ya shafi zato wasu haka suke gina al'amuransu a kan zato da ya magana akan annabi isa ta wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa bunu maryama sai ce rasulullahi ko rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha halahu. wa inna alladhina ikhtalafu fihi fi shakkin min sai ke lahum bihi min ilmin illa ba ad ba su da wani ilimi zato kawai suke yi wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi kisa na tabbas ba sannan Allah ya ce wa in tuti aksara man fil ardi in ka ce zaka ba mafi yawancin mutane rububi to yudilluka an sabilillahi za su batar da kai daga tafarkin Allah Allah ta ya ce in yattabi'una illa banna ba komai suke bi ba illa da to in hum illa yakhrusun sannan yace sai yaqulu sufaha'u ko sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma na wala aba'una wala harramna min shay'in kadhalika kadzaba alladhina min qablihim hatta za ku ba a sana sai ce kulka ce musu hal inda kun min ilmin fatukurijuhu lana sai ce in tattabi'una illa banna wa in antum illa takrusun makaryata ne kai wa ma yattabi'u aktharuhum illa banna mafi yawancin mutane dama zato suke inna banna la yughni min al-haqqi shay'a inna allaha alimun bima yaf'alun da kuma inda Allah madaukakin sarki yace ala inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء سيتي إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون سنة يكي سوى يا أيها الذين آمنوا استنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن da haka daga nan ne malamai suka raba cewa akwai zannin raji akwai marju zannin raji wanda yake yana da alaka da ilimi shine raji marju da haka sanda suka ce kasiran min to akwai qalil nazratan da akwai tabbas akan shi ko akwai 80 cikin wani abu a suratu al-mumtahina da Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun idan mace ta zo ta yi hijira sai ce famtahinuhunna ku jarrabe ta famtahinuhunna ku yi mi sai yace Allahu a'lamu bi imanihinna amma Allah shi ne yake da sanin cewa tana da imani ko ba ta da imani da yake idza da'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna da je gaba sai ce fa in alimtum fa in alimtumuhunna mu'minatun fala tabi'uhunna idan kuka san cewa mu'mina ce kar kuma yadda ita zuwa ga kafirci sanin cewa na mu'mini tabbas ne ko zato ne mafi rinjaye eh zato ne mafi rinjaye ko amma wannan ne kuma Allah ya kira shi yace fa in alimtumuhunna min mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar sanan yace in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda sanan yace wa ma lahum bihi min in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a to zanniyat da shi ne malam yake cewa ya abu na Shia. ya ku ‘ya'yan shi'a al'isne a shari'a la ya juzu al'ikida'u bai halatta yin koyi ba awali ikidaru ko kawo uzuri li haula ulama ga wa'annan malaman bal yajibu alaikumul bara'a ya wajaba ku fito na fito minhum daga gare su abinda malamin su kamalul haidari ya faɗa kenan yace ayyu mantiqin haza ya ce wanda ya taba kunci an tafi an ba nauyi guda biyu ba suna kafa hujja da hadisin itara ba cewa taraktu fikum ma in astiqalul akbar shine qur'ani sanan astiqalul asgar ne mai ahlul baiti ce amma in mutum kuna tuhumarsa da ya taba ahlul baiti sai ku ce masa kafiri ne murtad ya ridda yace amma in mutum ya taba ƙur'ani sai ku ce kuma istihadi ne kuskure yace ayyaman tsakin hada in mutum ya taba astiqalul asgar ya zama kafiri wanda ya taba astiqalul akbar waye ka cancanta ya zama kafiri to sai ya zama to waccan kofar sai suka ce istihadi akai akai kuskure dan me kamar yadda zaku gani akwai malaman shi da da suka ce wannan qur'anin ba daidai yake ba zaka gansu malaman to shine malam yake cewa hatta yantabiqa alaikum kalamullahi ta'ala har sai wannan ya ɗabbaku a kan kufaɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce la ta ji ba za ka taɓa samun mutanen da mai nuna billahi wa lewa mil akhir suka yi imani na Allah da ranar lahira ba imani na gaske yiwa duna man haddallaha wa rasulahu su yi soyayya ga wanda ya saɓa wa Allah da manzon Allah walau kanu a ba a ko iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu aw ikhwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko danginsu nan aba iyaye ɗaya kenan ko abna nawa biyu ikhwan nawa uku ashira nawa hudu ta suratu tauba da Allah ya tashi sai da ya ƙara abu guda hudu suka zama abu takwas farko yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a kakku kuskura ku iyayenku da ɗan uwanku a matsayin masoya in istahabbul kufra ala iman in dai suka nuna suna son kafirci akan imani sai yace wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalim sai yace musu kul in kana aba'ukum eh kenan ku iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku biyu me yasa aka fara da ɗa da uba saboda in ta ɓangaren ɗa ne yana son babansa hubbu ta'azi so na girmamawa idan ta ɓangaren uba ne yana son ɗansa hubbu shafaƙa so na tausayi to aka fara da su kulin kana aba uku wa abna uku biyu sannan wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku nawa yanzu aka samu biyar wa amwalun iktarattumuha da dukiya da kuka tara shida ku wa tijaratin da ha? da kasuwancin da mutum yake ganin in ya rike addini kasuwancin zai rushe bakwai ko wa masakin tardauna da gudajen zama Allah sai yake musu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi inda kun fi sa akan Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi to fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin kuma sahabban nan fa suka hakura da abu takwas din nan suka dauki abu uku ta yawa al'ummar da ta haƙura da abu takwas nan ta ɗauki ukun nan da ita Allah ya amfani ya yada addini a duniya yau su ne wani zai miƙe ci waɗannan mutanen munafukai ne sun zauna da annabi da yaudara sun cuce shi shine mutumin kirki yanzu shi yake san annabi shi yake kauna annabi kuma wa ala ra'asin wanda ba su sha ba farko cikin wanda suka zauna da annabi suka munafince shi akwai abubakar da umar da usman a ƙaulinsu to shine sai yake cewa ula'ika to irin waɗannan kataba fi qulubihimul iman sune wanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum kuma ikarfafe su bi ruhin min da wato karfin imani daga gurinsa wa yadkhuluhum kuma zai shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anharu aljanna wacce koramun ke gudana a karkashin ta khalidina fiha za su dawwama a cikin ta radiyallahu anhum wa radu anhu su sun yarda da Allah Allah ya da su ba a taba samun wannan ba a duniya nan duk wani mutum da ka sani a doron ƙasa yana iya maka da'awar cewa yana san Allah ko ya yarda da shi to yadda rigimar take kai Allah na san ka ya yarda da kai ita ce rigimar yanzu to ba kuma wanda suka yarda da Allah kafin su bar duniya suka samu tabbas Allah ya yarda da su sai su habbai ba wanda suka so Allah kafin su bar duniya suka samu tabbas Allah ya so su sai su to wayanda aka samu yadda ta bangare biyu ya yadda suka yadda suka so shi ya so su wai kuma yau su ne ake so a dauka a baje mutuncin su sa nake faɗa mu wasu idan kariya ga mutuncin sa bai zama to shine farkon abin da za a fara kare ba da sunan ilimi da malanta wala ba malamin da isa a taba shi kare shi in za mu kariya awwalan to ɗaliban manzan Allah ta kansu za mu fara to shine ne Allah ya ce ula'ika hizbullahi wannan ita ce ƙungiyar Allah ala inna hizballahi ku sani ƙungiyar Allah humul muflihuna sune masu samun babban rabo sai yace fattaqullaha ku tsoron Allah ya man tudafi'una an ha'ula'il ulama ya wa'anda suke kokarin kariya akan wa'annan malaman al na lillahi wanda suke ƙaryata Allah wa iyyakum an tattabi'ul hawa ina muku kashiri akan son zuciya fa an sabilillahi sai son zuciya ya sabbaba muku bacewa ku bar tafarkin Allah wada il'aba ku bar iyaye wa ma qalu da abinda iyayenku suka baɗa. in har zaka kafa hujja da addinin iyaye to dole ya zamanto in an tambaye ka ya zamanto irin iyayen Annabi Yusuf ba ya ce wattabatu millata aba'i ba waye iyayen nasa Ibrahima wa Ishaq wa Yaqub shine kawai wal ajdad wa ma tsatsaru da kuma ainihin wato kakanni da abin da suka rubuta wa zalika wannan ko zai faru annal haqqa a haqqo an yittaba gaskiya shi yafi dacewa ka ji a kowane lokaci wa iyyakum ina muku kashe di an tastauhishu tariqa ku rude ma hanya bi mafazati saboda dadi ihun ka banza na ma ha'ula haula'il ulama abinda waɗannan malaman suka faɗa fa innal anbiya domin annabawa da kake gani adau aqwamahum ko sun yi gaba da gaba da fituna fito gaba da mutanensu sannan wasadda'u bil haqqi sannan suka tsage gaskiya kamar yadda Allah ya ce annai fasda abi ma Umar? falakum bihim uswa kuna da kyakkyawan koyi akan bin tafarkin annabawa fa inni lakum ya abana ash-shi'a al-ithni ashariya nasihun domin ni ina muku nasiha wa alaikum mushfiqun kuma ina tausayinku. ku qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum ku kare kanku da iyalanku daga wuta wa qudaha wal hijara wanda makamacin ta wuta ne da kuma duwatsu wato duwatsu da kuma mutane wa kama kila kamar yadda ake cewa khairu wato mau'izatin mafi alherin wa'azi ma kanat wacce ta kasance min qa'ilin mukhlis a samu mai maganar da zai nasiha tsakaninsa da Allah Allah ma ya yadda nasihar ya gamsar da Allah don Allah yake nasiha ba ya ci mutuncin mutane ba yasa kullum nake faɗa kakka damu ka gamsar da mutane wai sai sun yadda kai na Allah ne kai kokari Allah ya yadda kai na shi ne mutane ka gama da su kala sai yake cewa wa ila sami'in munsifin zuwa ga kuma mai saurare mai adalci a samu mai nasiha mai nufin Allah da aikin shi shi kuma mai saurare ya zamanto mai adalci to inni lakum mukhlisu ni ina mai muku nasiha da adiya ga tona dan Allah nake yin ta fa hal antum tastami'una wa tunsifun to kuma za ku saurare ne sauraro na adalci sai yace arju minkum zalika ina fatar wannan wa akhiran yace daga karshe arju min abna'i shi'a al-ithni ashriya ina fata daga in shi'ar da suka ce tana da imamai guda goma sha biyu ƙira'ata ba'ad al-kutubi sashen karanta wasu littattafai allati tatakallamu wacce take magana an mu'taqadatikum akan a ku to ka karanta wannan littattafan wa hadhihi alkutub wa inna littattafan mazkuratun asma'uha an ambaci sunayenta sai yake wato fi khatimati hadha kitab a ƙarshen cikon wannan littafin wa arju an taqra'u ina fatan za ku karanta ba'idan an ha'ula'il anil ahwa'i wal asabiyyan dangane da barin son zuciya da kuma ta'assufanci wa arju ina fatar minallahi daga wajen Allah an yuri ya kuma alhaqqa haqqan ya nuna muku gaskiya a matsayin ta na gaskiya fi hadhihi alkutub aw inna littattafan, wa yarzuqukum ittiba'ahu ya kuma azarta ku da bin gaskiya wari ya kuma albatila batilan ya nuna muku banna a matsayin banna wa rukunin tinabahu sannan ya azarta ko da nisantar bannar wa huwa alƙadiru subhanahu ala dalika kuma Allah yana da iko ainihin wato akan wannan sai yake cewa a hada lana wannan shine abin da Allah ya sauƙaƙe mana min kitabatihi na rubuta shi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam sai yake Allahumma inni qad ballagtu Allahumma fashhash Allah na isar Allah ka damawa shaida muallif shine Muhammad bin Abdurrahman Sai to wannan shine muqaddima na wannan littafin ana nuna mun saura minti biyar zan cike da wasu abubuwa kamar haka abu na farko a wannan majalisi a madadin majalis majalisin mu gabaki ɗaya yana mika sako na ta'aziyya zuwa ga shugaban ƙungiyar izala na jihar Naida wanda muna tare da ɗansa Malam Hamza shugaba inda aliyu ya yi jinya ta rashin lafiya allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara masa rasuwa cikin 'yan kwanakin nan yau ne kuma na usman to wannan majalisi yana mika sako na ta'aziyya gare shi allah subhanahu wa ta'ala da 'yan uwa da dangi da abokan arziki allah ya ji kan shugaba inda aliyu allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya ainihin wato huta sana ko wani dan uwa da muke tare da shi yana kasar Germany ne a matarsa dan uwanta sun tafa ta gaba da asiri sihiri a yana roƙon ɗan uwa su taya shi cikin addu'a wannan musifa da take faruwa cikin al'umma yanzu ta sihiri duk wannan yana cikin natija ta samun malaman bida'a a gari yanzu nan garin ba kamfanin buri wuri kwaya ɗaya muke da shi ba na giya eh to yanzu na sha faɗa a wasu garuruwan yanzu hanyar da za a shigo nan garin kaduna a gina kamfanin giya idan aka gina kamfanin giya a daitan a gina duk billahi lalzi ya fi sauƙi a gurin allah da a samu malamin tsibbi kwaya cikin garin nan saboda masifas abinda suke kawa na bala'i da shari cikin mutane yana da yawa akwai ɗan uwa kuma malam wato umar as-salafi shi ma ya roƙa cewa da Allah a saka mahaifiyarsa cikin addu'a tana kwance ba ta da lafiya so mana roƙon Allah ta'ala ya ba ta lafiya sai maganar abin da ya shafi wato national grid din nan yanzu da ake magana mutane ba su sani ba cewa wutar Najeriya na ta sauka gaba ɗaya ta sauka ku ta sauka da suka yi magana cewa tun da ake a najeriya bbc sun saka ba a taba samun wannan national grid din ya sauka ma su bakwai a cikin shekara ɗaya sai a wannan gwamnati a wannan abin da ya faru allah kaɗai ya san ɓannar da za ta faru wani asibitin wani ana mai operation wani ana kana wutar najeriya ce ta sauka gaba ɗaya a cikin shekara ɗaya su bakwai yana sauka wannan matsala shekaran je wannan suka bibiye mu na yi analysis na bashi da wasu masana suka tattauna aka yi cewa wannan bashi da aka ci yanzu cikin shekara bakwai ya ninka su uku bashin da aka ciwo a gwamnatocin da suka wuce shekara goma sha shida ya ninka sannan kuma shi wancan mai tabaran wale hudun ya ce idan ya zo zai ɗora daga inda wa'annan suka tsaya ne haka ya faɗa yanzu abinda zai baku mamaki yanzu ku lissafa ku gani ita watan jam'iyyar mai lema fada ta yi shugabanci shekara goma sha wajen shida kun san ki ɗaya mu yankin mu shekara biyu kawai suka yi shugabanci umaru musa waye ya fara yi san jako ya yi takwas ya zo ya yi biyu biyun ma da yi ta mai malafa ya zo shekara nawa shida so yanzu shi wannan da aka raba cikin shekara bakwai yanzu ana ta takwas za ta ƙare abinda ya kamata a wa yankin mu ba a yi ma sannan kuma wasu suna so yanzu can da aka yi shekara goma sha shida shekara biyu kawai aka yi a yankin mu nan yanzu da aka yi a cikinta ba a yi kuma suna so a sake ɗaukar mulkin a miƙa macen mu dawo mu zauna to yanzu shine maka ce yanzu shugabancin kawai jam'iyyarsu ta matasa ta najeriya da aka tashi cikin mutum da shida a najeriya mutum biyu kawai suka ɗauka 'yan arewa suka saka yanzu wannan mutumin shine kuke so ku ɗauki amanan mutane ku bashi ya sa maka ce wala in yazo ba shugabantar al'umma zai yi ma'a a shugabanci za a yi nawa na wani yanki mu ba ruwan mu faɗa yanzu an mun faɗa in baka ji ba in ta dawo mu ja bakin mu mai shiru iya abin da zamu sannan ina magana kada wani dan akwai waɗanda suke marasa kunya ne na faɗa kuma zan ƙara faɗa duk irin project ɗin da ka san ana zuwa ma siyasa da shi na gudunmawa da taimako babu wanda ba a zuwa da shi mu. to baka isa baka ce ba zan yi magana kan siyasa ba sai ran da ka je kofar gidana ka tsaya ka ce kawai wanda ya ƙara zuwa na neman taimako so sai in daina magana a kanta amma ma dama al'umma na cikin matsala irin abin da ake zuwa ma 'yan siyasar da shi na bukatu ana zuwa da shi gidajenmu ba ka je ka ce don me za a dinga zuwa gidajenmu ba duk wanda ya zo ya kamata fatawa ta kawo shi ta karatu ba bukata ta raya ba ka hana wannan ba kuma ka ce mu daina magana akan matsalar najeriya ƙarya kake sai ran da ka je ka hana wannan a gidajenmu to sai mu daina magana akan wannan in ba za ka iya hana ba to ka ban mu mu faɗa abin da muke ganin ya kamata mu faɗa akan matsalar ƙasar magana ta ƙarshe akwai da yawa daga cikin ɗalibai da suka turo mu ban so in yi maganar ba amma zan yi akwai wani sauti na malam albani Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama da yake maganan cewa saboda na yi maganan ne a wasu gurare na ce ko ka fito kai zaɓe ko kada Allah ya sa ka yi ranar da INEC ta sa za ta yi zaɓe ba za ta fasa ba za ta kuma wallahi dole sai an rantsar da wani a matsayin shugaban najeriya in ma dai dan yankin ko ko dan wa ko dan wani yanki sai wani ya ce min ai gashi malam albani ya faɗa ni dai ban saurara ba ko wasu sun ji daga cikin ku ya ce so so so ko a tiku azzalimi ne shi ma kaza kaza kaza kaza kaza sai na ce to ko ma dai yaya ne ta kaya dai dole dai ta yi shugabanci ba za a zauna ba sai an yi na ce masa to kalma ta farko kalmar zalunci kalma ce da take da ma'ana mai faɗi in dai a lokacin larabci ne ko in aka buɗa ta duk wanda baka yi tsammanin ya shigo ba sai ya shigo wallahi na ɗaya na ce na biyu idan ana maganan zalunci da mu abinda muke magana na halin da al'ummar mata ke ciki ba a taɓa tuhumar shi a teku ba da ya kafa wata ƙungiya don ta jagoranci kashe mutane ko an taɓa amma wancan fa eh a wannan mutane ta ba kamsa ansa to wanda bai taba kafa wata kungiya ba da sunan cewa ta jagoranci kashewa kashe mutane su ya rage naka yanzu ko dai ka je ka wancan ko dai ka je ka zaɓa a zalimin da ya taɓa jagorantar kafa ƙungiya don kashe mutane yanzu kwanan nan mai malfa ka dai ga mai malfa ku ba ya fito ya yi magana ba ya ce duk wanda kuka san sun taɓa jagorantar kashe mutane kakku zaɓe su shi kenan yanzu ƙura ta tashi wajen mai zai wannan magana to mu ma ku wanda suke ganin dan mai zami wannan magana to ko ko ka fito ka zaɓi wanda kake ganin azzalimi ne amma bai taɓa cewa ba ya kafa ƙungiya ta jagoranci kashe mutane ko ka zaɓi wanda ya yi mai ya kafa ƙungiyar da ta jagoranci sai an kashe mutane dole dai sai an rantsar da ɗaya a matsayin wa shugaban ƙasa wannan ya rage naka saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh